amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum wa sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga Abdulkadir Ibrahim, Great Wall CRI Listeners Club Kano, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam Kano da Malam Salisu Dawa Nau a Abuja da Malam Bello Abubakar Gero a jihar Sokoto, yana kuma gaida ma'aikatan ofishin ma'aikata na jihar Kano da na hukumar samar da wutan lantarki a karkara na jihar Kano da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abdulkadir Ibrahim Great World CRI Listeners Club Kano, Tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Ado Umaru a ƙasar Masar, wanda ya buƙaci a gaida masa da Sani da Salisu ‘ya'yan Abdu Baba Fawa da Abdu na Abdu a ƙasar Sudan Harcin da kuma Hamisu da Musa ‘ya'yan Abdu Baba Fawa, sai kuma Abdu Muhammad a ƙasar Mali da Malam Abdu a Accra Ghana. da kuma Salisu mai yashi a birnin Zazzau. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Ado Umaru a ƙasar Masar. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sama'ila Auwalu mai taba gashuwa da shugaba Muhammadu mai lafiya sabon garin gashuwa da Alhaji Isa na Alhaji Bra girgir da shugaba Haladu Marshal girgir da Alhaji Usaini ɗan jinjiri kawo Kaduna sai Audu na Yalwa Sambauna Minjibir. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Sokoto, ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Aisha ta shekarau da Rabi a bar shi jamhuriyar Nijar da malama Aisha Kamsila Umara da kuma malama Kulu Suleiman Umara da Halimatu da Ramatu da Zainabu matan shugaba Bello Abubakar Gero da 'yar Malaysia matar Muhammadu a Awaisu Gamawa da Aishatu matar shugaba Aliyu filasko Mara Sokoto da Aishatu Muhammadu Rima Rediyo Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI na jihar Sokoto. Masauraro ga faifanmu na farko a wannan shirin. bandantu. Kuma da filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Shu'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kabi. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hamza Galadima birnin Kebbi da Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi da Sani a shahura sabuwar kasuwa birnin Kebbi. Yana kuma gaida Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Gado Fana ƙaramar hukumar Kamba da kuma Mahadi mai dan Masuru gidan man Gulambe birnin Kebbi da Alhaji Dangana bayan Owando birnin Kebbi. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Zubairu Aliyu Lema ruggar Fulani birnin Kebbi da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sha'aibu Muhammad Rijiyar Mai Kebbi a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba kafin guji faifan da ke bisa injin sai na karanto shi wanda na karbo daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, Shagari, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sagiru Misbahu Daura Dole da Mahmud Goma Ɗahiru Sabon Wuse Abuja da Rilwanu Fajardu da Hassan Muhammad Binanci a jihar Sokoto da ma'ajin ƙungiyar muryar talaka na jihar Sokoto Alhaji Sanusi Ibrahim Gidadawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifan da ke bisa injin. तोड़ दे सारे बंधन को नचने दे पायल का शोर तोड़ दे सारे बंधन को नचने दे पायल का शोर दिल के सब दरवाजे खोल जाने दे Har yanzu muna jihar Sokoto inda na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Rilwanu Fajaldu a dange jihar Sokoto tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da shugaban ƙungiyar kwararo ma'aikatar kiwon lafiya da ke garin dange da kuma Baba Umaru ana ruwa dange da mataimakinsa Yusuf Muhammad dange Yana kuma gaida Bello Bunu Dange da Garba Aliyu Dange da Dr. Bello Mode Dange da Dr. Aminu Bello Dange da sauran 'yan ƙungiyar gaba ɗaya na Dange Health Forum da fasan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Rilwanu Fajaldu Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Yanzu aka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban talakawa a jihar Kaduna Alhaji Zakari ya ume tsuntsaye da Aliyu Filasko bukanikin mota mara Sokoto da Bello Malam Gero Sokoto da na Madina haya da Kar Senegal. da Adam A. Adam Gashuwa da Ali Kiraji Gashuwa da Anwar Muhammad Gaidam da Malam Ali Hadeja Jos da kuma Alhassan ɗanta ta NNPC Jos. Daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Mai gaishe su shine Malam Malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. a jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Siraje Onya mai wanki da guga karfi da Aminu Alhaji Bukari da kwaro jamhuriyar Nijar da Hafizu Balarabe Gusau da mai nasara nasarawan funtuwa sai sanin shaga kofar ƙaura Katsina da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Hakilu Zamani Almajira Malumfashi da ɗan hajiya mai ‘yan kudin Abuja da Amina da Ibrahim Guga da kuma Nasiru Musa Kurin Gafa Daga ƙarshe ya ce yana gaida sana'atu Yahaya da ke garin Karfe, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Alhaji Ali Kiraji Gashuwa, shugaban CRI Hausa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da malama Hafsat Isa Yaro mai buga botul kasuwar gashuwa da Abdullahi Garba Baji, Mobaji Radio Club International Kano da malama Fatima Lui da kuma ni mai gabatarwa na gode kwarai malam kiraji mun gode da gaisuwanka. Yana gaida malam Ibrahim ya yi gamawa da malam Saminu Alhassan Usman da malam Murtala wakilin sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin a Abuja, Najeriya. yana kuma gaida Hajiya Khadija Kasim Gaidam Habibban Kaduna da Hajiya Yani da Dudu Wale iyalan kawu Sabi'u ta Gaidam da kuma Hajiya Talatuwa da Toma da Audu da Jimbirima iyalan kawu Talle direban mota Gaidam da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Kiraji Gashuwa, shugaban CRI Club a jihar Yobe. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla. Gaisuwa da fatan alheri daga nan filin zaɓi sanka na gidan rediyon ƙasar Sin muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing na kuma karɓo wannan gaisuwa da ke hannuna ne daga wajen Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu. ‘Ya'yan Alhaji Abba Rori likita fage layin kasuwar mata Kano. sun kuma buƙaci a gaida musu da Hajiya Maryam Ahmad Wali da Hajiya Sa'a matar Abdulmullabi masallacin Murtala da Hajiya Balaraba Fage a Makka Saudi Arabia da Hajiya Rahana Haidu Fage da Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria suna kuma gaida Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da kuma shugaba ya Uba Gobiri ɗaci mai katako bacirawa suna gaida mai kuɗi alkalin rigima sheshe da Ibrahim Wada Burntumo Printing Press suna kuma gaida Alhaji Bala har kalla turakin lambu mai atamfa kantin kwari. Sannan suka ce suna gaida Alhaji Ali Elvis na Malam Tireda kofar Wambai. Daga nan suna gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu 'ya'yan Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Sani a shahura mai goro kasuwar birnin Kebbi da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da shugaban ƙungiyar muryar talaka ta Najeriya Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi sai Hamza Galadima birnin Kebbi da Bagudo Nefa Kwasara yana gaida Amadu mota falken shanu ɗakin gari da Bala na Kande mai kashe maye sabon garin Gwamba da Yakubu Sanusi garin Duna da Umar Haruna Rafin Kuka ya wuri da shugaba Bello Abubakar Malam Gero sai ɗan Asabe mai fata ya wuri daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Nasiru Musa mai yama. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malama Fatima Luyi na gidan rediyon ƙasar Sin da Ibrahim ya shi ma gidan rediyon ƙasar Sin yana kuma gaida Ali Kiraji Gashuwa da Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Ali Filasko Bakanikin Mota Sokoto da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo yana kuma gaida Sabi'u Mai Jagamawa da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa a jihar Bauchi tare tarayyar Najeriya. Ba sauraro ga faifan da ke bisa injin. जाते a jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sai. Katin da ke gabana na karɓo shi ne daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa, makarantar fasaha da ƙere-ƙere da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Naziru Abubakar Sabo Gusau da Comrade Umar Gida Gumi da Baffa Haruna Habuja Bajoga da Adam A. Adam Gashuwa da Zaidu Bala Kofa Sabuwar Birnin Kebbi. Yana kuma gaida Kasimu Aliyu a Sadda da Mudassir Sani birnin Kebbi da Abdurrahman Murtala Muhammad Bello Gusau sai Hauwa matar Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina da mai nasara nasarawan funtuwa da Sadiq Idris kofar ƙwaya Katsina. Daga karshe ya ce yana gaida Usman Muktar ɗan Nijar da ke Kaduna da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Aminu ɗan Kaduna Amanawa ɗalibi a makarantar fasaha da ƙere-ƙere da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato Lami da Mariya da DJ da Adama matan shugaban CRI Club Alhaji Yahaya Akwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Zaidu Bala ƙofa sabuwa birnin Kebbi da matan Bello Abubakar Malam Gero jihar Sokoto da matan Sade Sa'idu Daura da matan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da matar Salisu da Wanau da ke Abuja. da matan Hafizu Balarabu Kusau da matan Malam Malam mai zanen hula gulalo, A ƙarshe suka ce suna gaida ni mai gabatar da wannan shiri na gidan rediyon ƙasar Sin. Na gode ƙwarai Malama Lami da Mariya da DJ da Adama matan shugaban CRI Club Alhaji Yahaya a kwanga a jihar Nasara. Da fatan kuma za ku kasance cikin ƙoshin lafiya kuma za ku ci gaba da aiko mana da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga 'yan uwanku da abokan arziki. Mu kuma daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin za mu isar muku da wannan saƙonni. Kati na gaba kafin mu rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai mu na yau da kullum. Kuma shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Kaduna tarayyar Najeriya, Alhaji Sabo Bawa Bako Saminaka ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Inusa Mai Yadi Saminaka da Abdulaziz Ibrahim Chief Magistrate Saminaka da sakataren ƙungiyar masu sauraron CRI Hausa na jihar Kaduna Alhaji Sani Jume da PRO CRI Hausa jihar Kaduna Alhaji Hayami Kananzir Ikra. Yana kuma gaida Nuruddin Ibrahim Adam a kanin Dabo tarayyar Najeriya. da Malam Bello Abubakar Malam Gero da kuma abokinsa Audu Bako da ke nan birnin Beijing. Yana gaida Murtala wakilin CRI Hausa a Najeriya dukkansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako Saminaka shugaban CRI Hausa jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku. Ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa. Amin.